Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumel ne tare da baba kuma makiyar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga daga kasar Mali sun kai hari tare da kashe mutum hamsin da hudu a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji kamfanin mai na NNPC ya ce nan da watanni goma sha takwas za a fara samun tataccen mai a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Sai kuma labaran wasanni da za mu kamo ku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar 'yan tawayen Houthi ta Yamal a yakin da kasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. Kana da amincewa da buɗe wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar Saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan ƙasar larabawa da ta fi talauci. matakin na saudi arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen huti na yamal suka kara kaimi a hare-hare da jirage marasa matuka da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na saudi arabia lamarin da ke barazana haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus haka zalika matakin na saudiya na zuwa ne a daidai lokacin da take kokarin kyautata mutuncinta a wurin shugaban amurka joe biden saudi arabia ta shiga yakin da ya janyo mata sukan lamiri daga kasashen duniya game da farmaki da take kai ta sama akan fararen hula da kuma haramta shiga wurare a kasar da take gab da fadawa cikin yunwa gwajin allurar rigakafin astrazeneca da aka yi amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus a cewar jami'ar oxford ta burtaniya wadda ta taka rawan gani wurin kirkiro da rigakafin jami'ar ta oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau litinin cewa rigakafin na astrazeneca ba shi da illa kana yana da inganci sosai wanda wannan wani kari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a birtaniya da brazil da kuma afirka ta kudu kamfanin astrazeneca ya faɗa a wata sanarwa cewa rashin illa da kuma ingancin rigakafin ya ta'allaka ne akan mutane 32,449 da aka gwada maganin a kansa amurka ingancinsa ya tabbata a kan kowace kabila da rukunin shekaru babban misali dai shine an gano rigakafin na da inganci ta kashi 80 cikin a kan masu shekaru 65 zuwa sama a cewar sanarwar a hali da ake ce kuma guy bryce perfect colelas babban dan takarar 'yan adawa a zaben shugaban kasa a jamhuriyar congo ya mutu sanadiyar coronavirus mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben kolela wanda ya shekaru 61 a duniya ya faɗa a jiya lahad cewa an ɗauki marigayin daga birnin brazzaville zuwa ƙasar faransa domin yi masa jinya ciwon kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar juma'a wuni biyu kafin zaɓe an nuno shi a hoton bidiyo a kan gadon asibiti a ranar asabar yana saye da abin bada numfashi lamarin da ke tabbatar da yana gwagwarmaya da lafiyarsa amma ya yi kira ga magoya bayan sa da su tashi haikar su yi zaɓe domin kawo sauyi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a yau litani masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki a fadin myanmar sun bijire wa hukuncin gwamnatin soji suka ci gaba da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu haɗari da take daɗa ɗauka ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babbar hanyar mandale kafin sanyin safiyar yau wanda galibinsu likitoci ne da ma'aikatan nice da ɗalibai da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya sanye da fararen kayan aiki suna maimaita irin zanga-zangar da aka gudanar a daren da ya gabata wasu masu motoci a yangon babban birnin kasuwancin kasar sun yi ta bushe-bushe a wani matakin amsa kira ga shiga tattakin da aka yi a shafukan sada zumunta a cewar kamfanin dillancin labaran reuters mayammar ta kasance cikin tashin hankali tun lokacin da sojojin kasar suka daure shugaba ausan sunci da wasu jigajigan gwamnatin farar hula da aka zaɓe su bisa tafarkin demokuraɗiyya a ranar 1 ga watan fabrairu an kashe akalla mutum uku a jiya lahadi a wani tashin hankali da ya barke tsakanin 'yan sanda da fararen hula A ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke cewa manufofin tarukan ne karfafa dangantaka da kawayen Amurka na kungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu. an shirya blinken zai halarci taron ministocin harkokin waje na nato a gobe talata da kuma ranar laraba kada zai tattauna da babban sakataren kungiyar tsaron nato james stoltenberg wannan wata dama ce ga sakataren da kuma ministocin su tattauna a kan shirin nato na shekarar 2030 in ji mataimakin sakatare mai riko philip reka a hukumar harkokin turai da kasashen yankin irisiya yayin tattaunawa da manema labarai kafin isowar blinken shawarwari da aka yanke karkashin shirin na shekarar 2030 na tabbatar da kawance akwai batun damuwa game da china da rasha da kuma canjin yanayi da kutsen yanar gizo da manyan barazana da kuma yaƙi da ta'addanci da tsaron makamai da kuma annobar da ake fama da ita a yanzu sai kuma wasu kalubaloli da ke fuskantar mu baki daya in ji shi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madala kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga da ake kyautu zaton sun fito ne daga mali sun kai hari tare da kashe mutane hamsin da hudu a garuruwa biyu da ke gundumar tiliya a jihar tawa ta jamhuriyar nijar wakilin haruna mako ya haɗo mana da wannan rahoton yanzu haka ana cikin zulumi da shuyayi mai tsananin gaske a cikin jihar tawa da ma dukkan dokacin kasar jamhuriyar nijar inda waɗansu mutane akan babura da suka tsallako daga kasar mali suka abka waɗansu garuruwa guda biyu a cikin gundumar tiliya da ke arewacin jihar ta tawa da ma ke cikin dokar ta ɓaci a iyaka da kasar mali inda mutane kusan hamsin da hudu suka hallaka duk da yake a hukumar. kasance ana jiran gwamnatin kasar ta yi bayani game da lamarin hasalima da yawan mutanen da ta kididdige da suka rasu sidi muhammad wani dan jarida ne da ke wannan yankin ya yi mini karin bayani game da yadda lamarin ya faru gari ne an ka ayi atake da tambakwarat mutum da wanda sun kaba da rai wannan sun kai hamsin da hudu mutum hamsin da hudu babu mata ciki babu yara ciki maza kan hamsin da hudu to waɗanda suka kai musu hari daga ina ne suka bullo daga mali jihadi. to sun zo bisa motuna ne ko cikin motoci sun ka zo bisa motuna sun ka zo bisa motuna zuwa karhe nawa ne abin ya wakana wajen karhe biyu wajen karhe biyu na rana to lokacin da suka kai ma garuruwan nan hari babu yalla jami'an tsaro kusa ga garuruwan nan sun san sun ba babu komai ta amma suka wannan harkar nan. to ba su kama kowa suka tayar da shi ba bayan sun yi wannan halbe be da sun ka kashe mutum hasu da wannan sun tafi da kayan su sun ka kai da bisashen su ba su bar musu komi ba sun tafi da kayan mutanen garin kasa Tuni dai bataliyar askarawan kasar na jamhuriyar Nijar ta isa a wannan garuruwan ko da yake yunkurinmu na samun magajin garin Tilliya da shugaban wannan gundumar ya haɗu da cikas. Na tambayi Sidi Muhammad dan jarida da ke wannan yankin kowane hali ne jama'ar waɗannan garuruwan suke ciki a halin yanzu. Sun zaman Tilliya sun can Sun can garuruwan yanzu haka. Da kan da To wannan ana iya cewa ƙididdiga da aka yi ce ta bada lissahin wannan lissahi ko kuma mutanen garin ne suka bada bayanin cewa ga irin yawan mutanen da suka mutu. Mutane wanda sun kaso da farin gwamnati ba ta bada ba har yanzu. Kuma larabai ta tafi kenan. Eh, sojoji sun samu sun isa wannan wurin. Sun isa. Eh, eh. To ana iya cewa garin mutane sun wace ko har yanzu akwai sauran mutane a nan cikin garin. Kuma ko zai ɗari biyu kawai su tsoro na zama mutum hamsin da hudu sun ka mutu kasan zai babu mai zama. Kowai hudu ya zo biliya. Wannan lamarin na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin hakan ta faru a yankin Bani Bangu a cikin jihar Talabiri abinda ke sawar 'yan kasar cewa gwamnati ya kamata ta ƙara azama akan iyakokin kasar da Mali ganin cewa ana toshe wani bangare ne kuma ruwa na kulla wani sashen Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jan guriyar Nijar. A gaida Haruna mun Bako. To daga Nijeriya idan muka tsallaka Najeriya kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ta bakin babban manajansa. Mele Kyari ya ce nan da watanni goma sha takwas Najeriya za ta fara samun tataccen mai a cikin gida ta matatar man fatakwal da za a gyara dala biliyan ɗaya da rabi. Daga Abuja, wakiliyar Halima Abdur'ob ta aiko mana da wannan rahoton. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da cece kuce kan dala biliyan ɗaya da rabi da gwamnatin tarayyar ƙasar ta amince da su a yi gagarumin gyaran matatar man ƙasar da ke fatakwal. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Malam Mele Kyari ya yi ƙarin haske kan lamarin. Nan zuwa wata goma sha takwas fannin nan wasu fannin su za ta fara aiki za a fara ganin man fetur na fitowa ana da kasuwa mutane suna suna cin eh, riba wannan aikin da ake kuma a ci gaba da wannan aiki domin mu yarda cewa an yi shekara da shekaru ba a aiwatar da wannan aikin ta hanyar kwarai ba shi yasa aka gai wani lalacin da dole sai ya ɗauki wannan shekara hudu a kammala shi gaba ɗaya abin da ya faru shine an dibi labaran da ake tafiyar da su nan kwanaki biyu da suka wuce akan shawaran da gwamnatin tarayya ta ɗauka ko federal executive council ka ba da izini cewa mu je mu ba da kwangilan gyaran matasan nan fetur da ke port kan kuɗi dala biliyan ɗaya da rabi tana sun yi furuci da yawa ka wasu suna cewa hai tsada wasu suna cewa misa ma ba za a sai da wannan matasan ba ya gina wani sabo eh, wasu suna cewa nisa ma ba koma an je wanda suka kira wannan matasan a kira su su zo su yi wannan aikin ba da dai sauransu dukkan su mun lura cewa rashin fahimta ne akan halin da ake ciki game da batun gina sabon matatar mai a maimakon yin gyara da dala biliyan ɗaya da rabi malam mili kyari ya ce na farko bai a ce an sai da wannan dukiyar hukuma domin idan ka tashi a ce yau za ka yi sabon rifanar kamar wannan sai ka kashe dala biliyan bakwai zuwa goma ka ka kera rifanar kamar wannan tunanin mutane shine irin wasu labarun da suka samu akan cewa akwai wata marifanar da mai kama da wannan da aka sai da ta dala biliyan ɗaya da miliyan 200 wannan kuskure ne domin wannan rifanar da ake magana na farko shekarunta wajen 100 kuma na biyu wannan rifanar an rufe ta kan dalilan da ya sa kuma ba za ta kyale ta ci gaba da aiki ba saboda wanda suka saya wannan rifanar ba wai rifanar kaɗai suka saya ba har da sauran asarar da suke ciki ko kuwa ba su da sauransu so idan ba ta tauna aka aka duba eh, da sulfi ba ba za mu gane ya cinikin da aka yi ba ba mu so mu shiga hurumin wannan kamfanin da suka sayi da wannan rifanar amma mun san cewa namu rifanar kusan za a ce wannan karni za a ce sabuwa ce domin na biyu refinery da ke wurin shine babba da ke wurin mai sarrafa crude oil wato danyen mai kamfanin npcd ya yi magana akan yin aiki tare da masu ruwa da tsaki kamar hukumar tabbatar da adanci a sha'anin hakar ma'adinai ta naiti kungiyar pangasan kungiyoyin kwadago da dai sauransu wanda ba a saba yi ba a shekarun ba kamar yadda shugaba mele ya bayyana na biyu dole mutane su fahimta cewa tafiya ta canza kuma muna da wani tsarin da ya tabbatar cewa duk abin da muke na muna la'akari da ra'ayin mutane muna la'akari da hakkun mutane ne akan wannan kamfanin da ke kamfanin nasu ne kuma me ne hakko su sa abin da ake me ake ci kuma fito da tsarin da zai tabbatar cewa an yi wa mutane adalci kuma an sa wannan kwangilan ta hanyar da mun tabbatar cewa an bi duk ka'idan da ake bi kuma an samu wa kasa farashin da bai wuce misali ba ko kuwa daidai da akin da za a yi mana wanda aka yi da bambanci shine da muka samu wanda dama ba su da hurumin su shiga wannan harkan kamar misali yan kwado ko da jira labor congress kungiyar ma'aikata haddana trade union congress da kuma kungiyar ma'aikata da na ma'aikata da suke ciki wannan kasan da kungiyoyin masu tabbatar cewa an yi wa kasa adalci an tabbatar abubuwan da ake kowa ya sani abin da ake ciki wanda ake kira shi duk suna ciki wannan abu ne wanda ba a saba ana yin su ba kuma yin haka mun tabbatar cewa duk abin da ka fito da shi daidai ne kuma bai wuce misali ba. Matatan mai daina daga cikin muhimman kadarorin gwamnati da ke kawo kudaden shiga idan suna aiki yadda ya kamata tare da taimaka wajen kawo man fetur kusa da masu bukata. Kuma na uku da muka yi wannan na bai kamata a dora da gwamnati ba muka ce bari mu jama'a su ci bashi mai wannan gyaran sanin kowa ne banki ba su ba da bashi idan ba su tabbatar cewa wannan inda suka sa kuɗin su na za ta fito ba kuma mun nemi wannan bashi wanda kusan biliyan ɗaya za a bamu na bashi kan tsarin da idan refinery za ta yi aiki za mu ba da wannan aikin da wani tsarin da wani kamfani za mu nemo da mu da su da suka muka sanin mu ba NNPC ba su ta gudanar da wannan matasan man fetur kuma bayan gama gyara daga riban da kamfanin nan za ta ci Daga abu ne wanda babu wani nauyi da za a ɗora hukuma ko kuwa ga kasa kuma abu ne wanda mun san idan idan aka bi wannan hanya za a samu dacewa. A cikin makon jiya ne majalisar zattaswar Najeriya ta amince da dala biliyan ɗaya da rabi don a yi gagarumin gyaran matatar man ƙasar da ke fatakwal duk da cewa matatun mai hudu ne mallakin gwamnatin Najeriya ƙasa da ke fitar da ɗanyen mai da kuma shigowa da tataccen mai don amfanin 'yan ƙasa. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma lokaci ne da ya sani sha'awar fashi. zai shigo mana da rahotonsa na musamman. A Najeriya gononin yankin arewa maso yamma sun ɗauki wani matsayi guda don yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi yankin arewacin ƙasar. Wannan matsayi da suka ɗauka yana zuwa ne a bayan tarurrukan da suka yi ta yi a jere 'yan kwanakin nan don yadda lamarin ya yi kamari ya ta kai ga satan ɗaliban makarantun kwana wanda hakan ya sama wasu jihohin suka rufe makarantarsu Na kuma zanta da gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari shugaban kwamitin tsaro na kungiyar gwamnonin Arewa don samun karin bayani. ranka ɗe kun yi ta mitin wanda yake kuma ha ƙarshen makon nan kunyi yi ban san matsayin da kuka ɗauka ba. To uh, mun ɗauki wato matsaya akan abubuwa da ɗan dama. Kamar yadda aka sani matsalar tsaro ga baki ɗaya tana addabar ƙasar nan. To amma yanzu muna maganan jihohin Arewa. To kuma a cikin jihohin Arewa abin ya kasu kashi-kashi. muka dawo nan shi mu ta Arewa maso yamma muna fama da 'yan bindiga daɗi wato bandit 'yan ta'adda wanda suke kwashe dabbobi kuma suke kashe-kashen mutane da kwashe mutane da yi wa mata fyaɗe da kuma tsara hanya a batun aikin fashi da mukami. to wannan mun fahimci cewa akwai bukatar mu wani abu na gaggawa domin maganin wannan matsaloli kuma tunda an samu sababbin shugabanni na hukumomin tsaro wanda kuma sun zaga mun gaya musu abubuwan da ya kamata a yi da wa'anda mu ya kamata mu yi to muna ganin kahin damina ta kankama sosai a nan wajejen insha Allah za mu yi wani abu rakeɗe game da matsayar da kuka ɗauka ɗin shine muke son. to alhaji sani magana tsaro ake yi hmm. to in na gaya maka matsayar da aka ɗauka yadda kake saurari na haka duniya take sa haka su ma yan ta'addar za su saurare mu to na shi ce ga abin da za mu kuma ai kaga na riga na ɓata al'amarin ba tsaron kenan mu dai bata haka insha Allah za a ga abin da za a yi. A wani labarin kuma jihohin Katsina da ta Zamfara sun yi fama da iftila'i na gobara a kasuwanninsu da ke birnin Katsina da kuma Gusau. na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa a nan birnin katsina ya suna kamala sunana abdulhadi ibrahim tayoyi katsina to kana da rumfa ne dama nan ina da rumfa a nan cikin kasuwa ya aka wannan wata ta saso da sanyin sahe yau karfe takwas da rabi ina gida aka kira ni waya aka ce mana ga wuta ta tashi a kasuwa da zuwa muka iske kasuwa gaba ɗaya ta ɗauki wuta kuma sai muka samu labarin mai shago ne mutum ɗaya eh. ya zo shagon shi ya buɗe sai ya ga wuta kawai na ci ko bata hito ba wadda za a ga alamu ma akwai wuta a ciki sai yawo ba yana ce ma jama'a wuta wuta kamun a ce kwabo sai dai a ga wuta ya sama ta lullaba ko ina da ko ina shine inna lillahi wa inna ilaihi ga gashi har yanzu masuwa gaba ɗaya tana neman cinyewa gaba wanda wani al'amari sai dai mu ce ubangiji Allah ya maida wa jama'a alheri ta daidai ina ne wajen gobara ta taso to gobara ta fara daga nan kusa da masallacin babban kasuwa eh wajen bangaren wajen bangaren wani babban shago da ake ce ma shagon shamsuwa Waboyi eh. nan saboda area wurin lunguna ne da wanda wanda mota ba za ta iya shiga ba a halin gaskiya daga nan wutan nan ta fara kuma daga nan ne ta ida tahiya ta ce ko ina da ko ina Gamna Aminu Bello Masari wanda shi kanshi ya ziyarci kasuwa lokacin da ake kan aikin kashe gobar da ya koma ofishinsa na samu zantawa da shi. ranka akwai batun wannan iftila'i da ya faru da safiyar yau ka je ka kewaya da ka gani wani mataki kake tunanin ɗauka. to farko dai idan wannan al'amari ya faru irin wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni a nan jihar dai ban ce wata jiha ba mun taɓa ganin gobara ta kasuwa wadda ta yawan wadda mu gani yau da safe a nan kasuwar katsina da ɓannar da ta da kayayyakin da suka kone da inda ya kone din duka abin ya samu in aka maida Allah shi to Allah sai ya kawo sauki saukin da aka samu da yake wannan abu ya faru karfe takwas na safiya kowa na waje inda wannan abin cikin dare ne zaro Allah kada ya san iyaka inda za ta tsaya to sai mu gode wa Allah da ya kawo ta a cikin lokacin ma da za a iya yin wani abu wato ina cike da tausayi da bakin ciki musamman ga waɗanda suka asarar dukiyoyinsu da kuma hanyoyin samun abincinsu hatta leburori da masu ɗaukar kaya da suke ayyuka a wurin da mai zuwa ma kasuwa da so wani abu kowa ya shafe su wannan tattalin arzikin jihar ne aka taɓa wani bangare a ciki a halin yanzu mutane mu shugabanni na sashen gwamnati da 'yan kashe gobara na jiha da na gwamnatin tarayya suna ta kokarin tabbatar da cewa an kashe wutar gaba daya to a lokacin ne za mu zo kuma mu ga shin yaya me ya faru ya aka yi ta yi ai bannar ta kai haka sannan mu san kuma matakan da za mu dauka na maganin ko irin wannan kuma su wa'anda abin ya shafa mu ga ta ina ne gwamnati za ta shigo ta rage masu raɗaɗin abin da ya same su domin ita ala sawwake an ce ba warki ciwo take bacci amma tana sa rai ya ji daɗi so insha allahu muna tare da su kuma za mu ci gaba zama tare da su ta hanyar da za a taimaka ko da mafi karancin taimako ne yadda harkokin rayuwarsu za su ci gaba kuma tunda mu musulmi ne to a wallafa wa allah al'amarin kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da fata Allah ya maida musu abin da ya fi abin da suka asara. Jama'a Zamfara inda wannan lamari ya auku a safiyar jiya Lahadi. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa ya yi wa gamna bayani a lokacin da ya ziyarci su. sanadiyar kwashe wannan gobara misalin karfe hudu na asuba Allah da iko nan akwai wani bawan Allah mai sayar da kifi irin wannan na ya bar wuta kunne sanadiyar wannan wutan nan ta tashi a shago ne kamin a ankara zuwa karfe biyar shida allah da iko ne ainihin dukiyar mutane da shagogunan su suka samu wannan ibtila'i na konewa a akalla shago 64 waɗanda yake da abun da a ciki da shagunan nan ga baki ɗaya sun salwan muna fata allah mai musu da alheri kuma muna roƙon mai girma gwamna allah ya taimaka mashi. Nan take gamna Bello Matawallan Muradin ya jajanta waɗanda abin ya shafa tare da yi musu alkawarin ba da agaji ga waɗanda abin na shafa. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. A gaskiya wannan ba karamin bakin ciki ba ne wannan iftila'i da Allah ya kawo duk da Allah shi ya san manufa na kawo wannan iftila'i. Mun san babban asara ce ga al'ummar mu domin yanzu wani daga wannan abun shi na ya shi bai da abun saboda haka wannan ba karamar asara ba ce wadda aka yi shi yasa ni zo in ganin mu idanuna mu ga gudun wadda gwamnati za ta badawa domin masu ɗan ƙarfin da suka jikkita su farfaɗo zaɓin su samu abun yi. gwamnati za ta sa kwamiti wanda yanzu haka nasa shekka noma ya zan ciyama na wannan kwamiti za a tantance waɗanda wannan iftila'i ya samu gwamnati za ta ba su gudunmuwa kuma da zan sa shi ciyaman na karamar hukumar mulki na gusau ya zo da gaugawa a rusa wannan waje a yi masa waje mai inganci da za a tantance mutanen nan kuma ya Allah a faɗi gaskiya waɗanda abin ya shafa kan kada wasu manya su handame ga wanda abin ya sa saya bai samu komi ba da Allah a ji tsoron Allah wanda wannan ibtila'i ya same shi don Allah da annabi a ba shi dama ya samu abin da ya ci gaba da ci da iyali da haka wannan gwamnati zai fara aiki daga gobe a gano ko waye gwamnati za ta ba su kuɗi gudunmuwa don su fara daga inda sun ka tsaya insha Allah sannan kuma shi ciyaman na fati zai shigo nan da mota za a rusa za a yi wuri na zamani ba irin wannan abin lura a nan shine cewa galibin motocin kwana-kwana wato masu kashe gobara ba sa kwana ballanta nasu wani da ruwa sai dai a duk lokacin da gobara ta taso a lokacin suke tahiya neman ruwa wanda hakan ke kawo jinkirin iso wasu don kashe wutar gobara wanda wani lokaci hatta kan yi banna mai yawa kahin su zo abin lura kenan sanisha malafashi murya amurka daga katsina a najeriya a gai da sani sha'ayu fashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta fitar da kasar chadi daga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 hakan na nufin kasar ta chadi wadda ke can kasan teburin rukunin a ba tare da wata alama ko damar samun gurbin gasar ba ba za ta buga sauran wasannin neman gurbi da suka rage mata da kasashen namibia da mali ba inda aka baiwa kasashen biyu nasarar doke kasar ta chadi da ci uku da nema kowannensu wannan matakin ya biyo ne bayan dakatar da hukumar kwallon kafar chadi da ma'aikatar wasanni da matasa ta kasar ta yi wanda ya saba wa dokokin hukumomin kwallon kafa da suka sha alwashin ladabtar da duk wani katsalandan na gwamnati ko siyasa ga hukumomin kasashe mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta najeriya gano turo ya tabbatar da cewa kyaftin ɗin ƙungiyar ahmed musa ba zai buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka biyu da ƙasar za ta buga da ƙasashen benin da lesotho ba a wannan makon to amma kuma ya ce dan wasan mai shekaru 28 zai kasance tare da 'yan wasan kasar a lokutan buga wasannin har kawo yanzu dai ahmed musa bai da kungiyar da yake taka leda tun sa'ad da ya bar kungiyar al ta kasar saudi arabia a watan oktoban shekarar da ta gabata haka kuma bai buga wata wasa ba tun a wasan da nigeria ta yi kunnen doki da saliyo da ci hudu da hudu a watan nuwamban da ya gabata gayyatar da kocin ya yi wa musa a wasannin ta janyo 'yan cece kuce to amma ro ya ce har yanzu musa shine kyaftin ɗin ƙungiyar da haka wajibi ne ya kasance tare da 'yan wasan ya kuma yi atisaye da su a duk lokacin da za su buga wasa najeriya ce ke jagorancin rukunin l na wasannin neman gurbi da maki takwas yayin da benin take binta da maki bakwai ita kuwa lesotho ita ce ke kasan rukunin da maki biyu kacal ƙungiyar ƙwallon ƙafar borussia mönchengladbach ta kasar jamus ta yi wa shabi alonso ta yin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasanta to amma har yanzu ba a sami cimma matsaya ba to sai dai wasu rahotannin na nuni da cewa watakila alonso mai shekaru 39 zai maye gurbin mai horar da 'yan wasan borussia dortmund marco rose wanda zai bar kungiyar a bazara mai zuwa wasu rahotannin kuma na cewa alonso wanda yanzu haka shine ke jagorancin matasan 'yan wasan kungiyar real sociedad kan iya ci gaba da zaman sa a kungiyar ta hanyar karbar aikin horar da manyan 'yan wasan ta. a kasar italiya kuma kungiyar kwallon kafar juventus ta bayyana matsayarta a kan shahararren dan wasan wasanta cristiano ronaldo inda ta ce dan wasan ba inda zai je wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta baza raɗe raɗin cewa ronaldo na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa ta real madrid ta kasar spain to sai dai daraktan wasanni na kungiyar ta juventus fabio paratisi ya ce dan wasan dan kasar portugal yana nan daram a kungiyar har bayan wannan kakar wasannin ko bayan tsohuwar kungiyar sa ta real madrid haka ma an ta'allaka ronaldo da ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar da komawa kungiyar psg ta kasar faransa wadda rahotanni suka bayyana cewa tana zawarcin sa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria gai da na sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. Tosar filo a takaice. A yau litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar 'yan tawayen huti ta Yamal a yakin da ƙasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. kana da amincewa da bude wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan ƙasar larabawa da tafi talauci matakin na saudi arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen huti na yamal suka kara kaimi a hare-hare da jirage marasa matuka da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na saudi arabia lamarin da ke barazanar haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawan gani wurin kirkiro da rigakafin. jami'ar ta oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau litinin cewa rigakafin na astrazeneca ba shi da illa kana yana da inganci sosai wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a birtaniya da brazil da kuma afirka ta kudu a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa brussels yau litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen amurka ke cewa manufofin taruka ne karfafa dangantaka da kawayen amurka na kungiyar nato da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar Corona Virus da ake fama da ita a yanzu masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe yanzu a madadin baba ko makeri wanda ya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashin kuma daga nan birnin Washington DC nake cewa kwana lafiya salamu alaikum